a zamanta na yammacin jiya juma'a ne karamar kotun ta mai ta bayyana matsayinta dangane da karar da kungiyoyin fafutuka suka shigar a gabanta bisa bukatar ta soke matakin hannun da magajin gari ya ɗauka ta kuma basu damar fita kan tituna a jiyan kamar yadda suka kudurta a ci gaba da kalubalantar gwamnatin niger kungiyoyin sun bayyana cewa suna masu biyayya ga hukuncin kotun amma za su ɗauki ƙara zuwa kotu ta gaba kamar yadda za a ji daga bakin sirashi isa na ƙungiyar motion alƙali ya ba magabatan birnin yamai ya ba su gaskiya bisa ga zancen da suka ce ya kamata mu sake hanyar da muka ce za mu ɗauka ta jerin gwano sannan kuma da lokaci wanda suka ce mu sake musa lokacin da suke so to hakika Eh, a matsayinmu na ƙungiyoyin hararen hula waɗanda ke aiki da doka kuma suka yarda da doka yadda alkali ya haɗi mun yarda da wannan zance amma ba shi zai hana mu mu ci gaba da kokowa ba deja muna haɗa muku ko muna labaran da ku da cewa za mu ɗaukaka ƙara a babban koli cewa da kurda kurdapel bisa ga hakika a dibi irin wannan zance sannan a sanin kowa ne bisa abin da muke haɗi na cewa demokaradiyya ta shiga cikin wani halin kaka nake yau Allah ya ba mu gaskiya dangance da irin wannan mataki da mutane ke ɗauka su ce ga irin lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi jerin gwano wanda bai cikin kundin tsarin mulki bai cikin dokoki halin da ake ciki a fannonin rayuwar al'umma da suka hada da fannin ilimi kiwon lafiya da tattalin arziki da dai sauransu na daga cikin matsalolin da suka sa waɗannan ƙungiyoyi ci gaba da matsawa hukumomin nishar lamba in ji hajiya mariya abdu ta ƙungiyar rotab kundin ƙasa shi ya bamu inci ya ce mu marsh in mun gani abin da ake yi bai daidai ba ne mu hito mu gwaji komi bai nan ga ta daidai hanyoyin likita lakwal ba a ma magana ai makaranta gasu nan kullum a waje yanzu mun ji ma albashinsu ba a biya su ba to muna so mu gwadi mayar ya ce muna a'a eh shekaran jiya mun ga yan gwamnati sun huto sun yi abun su ba a ce musu ba akwai yan security yanzu mun huto a ce muna akwai yan security mun muna so mu yi yaya ce na an gwada muna mu ba yan Niger bane sai dai gwamnatin ta Niger na kallon dukkan waɗannan korafe-korafe tamkar wata hanyar taka rawa da bazar yan adawa zargin da kungiyoyin suka musanta sile Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger